tsakani da girman Allah abin da kike aikatawa a cikin gidan nan abu ba ke kyautawa wulakancin yau daban na gobe daban na jibi daban ba dole mijinki ce zai ƙara miki kishiya ba hmm? saboda Allah haka za a yi rayuwa yanzu to yaya me nake mai da zai ce min zai min kishiya yaya biyayyan nan saboda kafa bin sa nake saboda kafa ina yi bari na bari to akan me zai ce zai min kishiya saboda Allah da Annabi ni wallahi ba za a min kishiya ba wallahi wato ki kwata kwata baki ma san me kike aikatawa a cikin gidan ba to bara in ga miki dan ya ƙara miki aure ai ba laifi bane domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fankihu ma balakum minan nisa'i masuna wa ruba dan haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku aura da kamata ya bibiyu zuwa uku zuwa hudu to da haka mai gidanki ya ga zai iya adalci ne shi yasa ake ganin zai karo miki aboki ya zama domin ku ci gaba da rayuwa ko ba haka bane sadaqallahul azim ka gama yaya zaka iya tafiya a sauka lafiya Allah ya kiyaye hanya sai ka ji daga gare ni Allah ya kiyaye to shikenan abu mm. in ya zo ki ci ina gaida shi kin ji ko shikenan abu nagode kowa sai ya haddato ayarsa ni za a gaya ma ɗa balakum baba na fa babban malami ne ai ba wanda zai gaya mini na san komai amma wallahi ba isa an min kishiya ba a cikin gidan kowa sai ya zo ya dame ka kowa sai ya zo ya dame ka to me yasa ba kwa ƙara ba kwa ƙara sa ayar ai ba iyalan ta tsaya ba wa in kiftun Allah ta adali wallahi tallahi a cikin gidan nan wallahi ba wanda isa a ƙara min kishiya a gidan nan babana har ya mutu mata ɗaya gare shi don haka wallahi ne ma ni ni kadai zan mutu a gidan mijina ba wanda isa ya sa a min kishiya Wannan shi ne wannan shine dalilin ka gaskiya wannan ne dalilin wato malama zara'u ina matukar ƙaunaki wannan ƙaunar taki shi ne ya sa ma na duba ki. ba zan taɓa yadda ki fito daga cikin wani ƙungi da ƙunci na rayuwa ba ni kuma in ƙara dilma yaki a cikin wani shi yasa kawai na yanke hukuncin cewar abin da na ɗauka kawai a matsaya a matsayin hakan a bar hakan kawai alhaji kowace mace na da kishi halitta ne a jikinmu kamar yadda tausayi yake halitta ne a jikinmu shin ba za ka amince in je mu yi magana da ita ba ki je ki same ta ha to <laughs> ba ta ganki ba ma kina ganin irin ɗanyen hukuncin da take yi ballantana a ce yau kun yi tozali da ita ke ma kin san sai dole ku kwashe yan kallo haba na san da haka ina son ne kawai in je mu fahimci juna na ba ta girmanta ta fahimci ba zuwa ne da tashin hankali ba ƙila in ta ji batuna za ta iya amincewa kai kai kai gaskiya ina jin tsoro ni dai za ta iya maki lahali wannan matar gaskiya hmm. ba za ta yi min komai ba amma in baka amince ba mu je tare da kai sai ka tsaya a inda za ka ji duk abin da za mu faɗa ni da ita eh kai kai kai mm, mm, mm, to Allah dai kiyaye <laughs> Allah dai kiyaye alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana hajiya? Lafiya kalau. Sai dai ban gane ba daga ina. Eh, ba kuwa ce. Daga ina kenan? Hajiya baki sanni ba. Na zo neman taimako ne. Allah sarki, sai dai kuma baya nan ya fita. Wafa? Mai gidan mana? A'a, ba gurinsa na zo ba. Kin san an ce ciwon ‘ya mace na ‘ya mace ne. Haka ne ina jinki. Hajiya, ni mace ce, wacce na ya aure, mijina ya rasu, ya banni da marayu. Komai nawa ya ƙare, mun ci abinci, kuma mun biya kuɗin haya. ga tarbiyyar yara ana tsaka da wannan allah ya karɓi ran yaran baki ɗaya to shine na zo neman taimako a wajenki baiwa allah to me zai hana ki yi aure ai abin da ya kawo ni dama shine magana auren na sami miji yanzu mai aure kuma shine yake ganin kamar akwai matsala oh Shi ne kika zo nan To ki yi haƙuri, ‘yan tsummukura na gabaki ki ta tattara na ba da su, sai dai in an kwana biyu in sun ƙara taruwa sai ki zo ki karɓa. Hajiya ki gafarce ni, ba wannan ce ta kawo ni ba, shawara dai na zo nema. Shawara? Kishiyarki, ‘yar uwar Shawara kuma a guri na? Haka ne hajiya, na san duk duniya ke ce mai share min na, kuma na samu miji wanda yake tausayi na, kuma mun gama magana zai aure ni. amma yana da mata wacce take ganin kamar akwai matsala. Ni kuma har ga Allah ba ni da niyyar zuwa don na tayan mata da hankali. Zan yi auren ne kawai don na rufa wa kaina asiri. Shi wannan abu kawai Allah ya sa wannan yarinya yayin da ta tafi gidan nan Allah ya sa ta tashi zuwa mu ji alheri. Kai kuma ka ci gaba da haƙuri. Allahumma amin. Amma ka san wani abu? ka san ina ji a jikina cewar za a samu nasara saboda an ce ciwon ya mace ai mace ne ko kuma ni idan tana wulakanta ni ko kuma ta mun wulakanci ita ai mace ce ta je gurinta kuma in har za ta saurare ta to za ta tausaya mata to ni ma namiji na tausaya ma labarinta ballanta na ita mace hmm. ai kawai ka bari ina ganin haske a wannan tafiyar ai bari ka jin gaya maka in dai mata ne wallahi akan kishi ba su da wannan tunanin wallahi dukkan wajja ce yanzu ni matata ba gashi da karatunta ba kuma ta san irin alakar da take tsakanin ni tsakanina da shi mahaifin zara'u amma fa duk wannan tafiyar da ake ganin take kawai ni ne ma zan yi auren ba kai ba ke wa me kike nufi ne kuma ke din wace ce hajiya ai na gaya miki ni mai neman taimako ce a wajenki ki ki tausaya min zan bi dukkan umarnin da kika yi min in har bai saba shari'a ba ke kada da ki ce min ke ce zahra'u eh ni ce hajiya insha Allah za ki same ni mai cike da alkhairi ba tare kuma da wani mummunan hali ba ki dalatin da ka mini bin baki a nan gura. har dama akwai wani alkhairi da kishiya ta shigo maka shi cikin gida ai babu wani alkhairi a gurin kishiya hajiya Ni ko ina baki tabbaci insha Allah za ki same ni mai alheri. Ah! Alƙawarin mu zuru ba? Ke bari ki ji in gaya miki. Kishiya ko ƴarka ce tsinanniya ce. Kin gane ko? Don haka ni kadai zan rayu a cikin gidan ba ɗai ƴar iskar da ta isa ta shigo mu cikin gidan ta raba ni da ni da mijina. Kin gane ko? Ke, duk wannan marera cewa da kike gabaki ɗaya na gane munafurci ne idan biki fada daga cikin gidan nan ba sai na yi ajalinki subhanallahi Kwarai kuwa, in kuma ce kin shigo cikin gidana, kin nemi ki kashe ni, saboda na hana ki auren mijina. Allah ya wuci zuciyarki. Dama na yi tunanin a matsayinki na mai imani za ki ceci ‘yar uwarki mace. Amma ba komai, inna ma alusiri yusra. Eh, dama mana, ke bari ki ga ina zuwa. Kishin zamani. Hmm, kishin zamani. yau ma ku anya abince abince kuwa yau yau har wata 'yar iska za ta shigo cikin nan ta raina min hankali kuma ta fita ba tare da na ɓazge wa shegiya kai ba 'yan banza dama haka kuke daga kun rasa mijin aure sai su lallaba idan suka ga naka da maiko sai su dinga kokarin kwace maka miji su cikin gida ni kuma wallahi a nan gidan na kafa na tsare ba shege da za ta shigo min nan gidan da ci gado ni kadai zan ya zamani haka yi haka yi amma Allah yadda za mu ji sako mai daɗi wanda zai faranta mana rai kuma ko ba komai na ga ita kanta yarinya tana da confidence Allah dai ya samu dace kawai. Amin. Allah sa. Hmm. Na ce ba? Na ce rake. Wai akwai kamfanin da za a iya ba kwangila. A haka ya ɗora, ya ƙara ɗora, har ya taɓo can sama. Can sama wannan saman da nan? zan? Eh, ya taɓo sama wai. Sai dai gwamnati. Allah amma ba da ɗan kasuwa ba. Ah kai. Ah, wai ya yasa ka in dai za a haɗa sabga da kai sai an ji kunya ba ka ganin wa'annan sauro na wannan lokacin ba su da mutunci kwata-kwata ban yi bacci ba tun jiya da dare kana nufin saboda sauro baka iya baccin dare kwarai daga sadida da za su karɓi nama ma su ci su kyale ni in bacci na da lafiya lausa su musu nama in dai matsala ce sanyin ƙashi ya nemi maganin sauro bai isa kusantu inda kake ba wannan din komai da ruwanka kenan a a a to kaga ina zuwa mulka farawa da iyawa kan mulkamin na ce ma yi amfani da maganin cool roll sinadarin da zai sauƙaƙa muku ciwon gwiwa ciwon baya da sauran ciwukan gaɓoɓi kana kuma muku maganin sauro a kori sauro a gida kana a kori sauro a ma'aikata ga masu aikin dare sannan kuma ɗaki ya kamshi kulro daga kamfanin bf su a www.bfsumakano.com ko a lambar waya hudu biyar tara tara ko tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane fitili kenan. Ashe da ma kana laɓa duk abin da muke faɗa kana ji, duk abin da ya fara ka ji. <laughs> Aure dai na fasa, sannan ita ma ta haƙura. Haka zalika mun yi addu'a, Allah ya dubi niyyarmu, ya sa hakan da muka yi shi ne mafi alheri, kuma Allah ya tabbatar mana da alheri a rayuwarmu. Ku dai kuka sani. ko ya shafa ni dai aure kan muddin ina cikin gidan nan babu wanda ya isa ya min kishiya ni kadai zan gama rayuwa aure na yawwa a mafiya lokuta da dama kikan kalli tsabar idona ki kira ni da butulu ko me hakan yake nufi hmm, to an ban kira ka da butulu ba da me kake son in kira ka da bazarwa kake rawa a ina ka samu kudaden da har kake jin kanka zaka iya min kishiya kana rawa da bazar mahaifina ka dinga ikirarin zaka min kishiya ai na ka samu kuɗin a gurin mahaifina ne in ba a ba ina zaka samu kuɗaɗe babu to ba isa ba in dai ana taka rawa da bazar mahaifina ni da kishiya a cikin gidan nan har abada sai ka bari sai ran da ka mallaki dukiyarka naka halak ɗinka sai ka yi abin da ka ga dama amma dai ba a wannan lokacin ba. Salisu. Lafiya Abu? Um, yaya, yau ban da lokacin da zan tsaya in ji wannan wa'azin naka. Ka jira ni ko kuma in ka gama abin da zaka kulle min kofar. Dan yau bana zina da yau kisa ma zai. Abu, da ka mana. Wannan irin rashin hankali ne. Kike faɗa irin wannan maganganun da bakin ki? Wannan yarinya ina tunanin yau ko ta sha wani abin ne. Kai. A'a, kisa. Kishin zamani. shi ya saki mantuwa kitina da ma Maɗa balakum Ka tsaya mana magana nake son mai rikirin yanzu. Baiwar Allah, ni ina da uzuri fita zan yi. Salamu alaikum. Amarya, ya kai na ga angon naki ya fita a fusaci. Ki dai bari. wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi kiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. da dama mu aure sama da ɗaya inda za a yi adalci kitna kishin zamani